الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله يا هل تسمي غدا كما يا هل تسمي غدا كما يد سكي غدا بكوي لمرن الله na gudanar da duniya da kuma lamarinsa na shari'a suna sauka tsakaninsu don kwaɗayin ko za ku san cewa Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa kuma Allah ya kewaye komai da sani babu abin da yake ɓuya a gare shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai.